Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan ana cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya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 kasar bani ta garzaya majalisar ɗinkin duniya bisa zargin faransa da taimakawa gungun 'yan ta'adda da ke ikirari da sunan jihadi a kasar turkiya ta ce dawo da alakar ta da isra'ila baya nufin ta wa falastinu baya ne wata kotu a nigeria ta amince a kashe mawaƙin nan da ya batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to zuga cikakkun labaran gwamnatin mali ta gabatar da wani koke gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda take zargin sojojin kasar faransa da goyon bayan 'yan ta'addan da ke ikirari da sunan jihadi a kasar matakin malin dai na zuwa ne jim kaɗan bayan da ragowar sojojin faransa na tawagar barkan suka janye gaba ɗaya daga malin bayan shafe kimanin shekaru goma da sunan yaƙi da ta'addanci a kasar malin ta miƙa wannan koken ne ta hanyar wata wasiƙa da ministan harkokin wajen kasar abdullahi diop ya aike wa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya wace shafin intanet na jean africa ya samu samfaranta mali dai ta ce faransa na baiwa mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da ke kasar kayan yaƙi da kuma taimaka musu da bayanan sirri wasikar da ministan ya sanya wa hannu a ranar 15 ga watan ogistan nan ta kuma zargi faransa da keta hurumin kasar ta hanyar keta sararin samaniyar ta da jiragen saman yaƙi da masu saukar ungulu da kuma jiragai marasa matuka ba tare da izinin bamako ba malin ta ce tana da hujjoji da dama game da hakan tuna dai malin ta bukaci zaman gaggawa na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar akan wannan batun tana mai kuma shan alwashin kare kanta idan lamarin ya ci gaba sai dai tuni faransa ta hanyar wani sako a shafinta na twitter na ofishin jakadancin ta a bamako ta yi watsi da zarge-zargen tana mai nanata irin jan kokarin da ta ce ta yi wajen taimakawa malin wajen yaƙi da ta'addanci wanda a tsawon shekarun da ta kwashe a malin ta rasa har sojojinta 42 rahotanni daga gini na cewa mutane akalla biyu ne suka mutu yayin zanga-zangar kin jinin sojojin da ke mulki a kasar ko baya ga waɗanda suka mutu da akwai wasu da dama da suka jikkata a zanga-zangar da ƙawancen ƙungiyoyin farar hula da na jam'iyyun adawa na kasar ya kira jiya laraba a faɗin ƙasar bayanai sun ce an kuma tafke mutane da dama a conakry babban birnin ƙasar ƙawancen da yi na fndc na neman sojojin da ke mulki a kasar da su ba da haske game da mulkin rukun kwarar da suke a makon da ya gabata dai gwamnatin kasar ta sanar da rusa kawancan da kuma haramta ayyukansa sai dai hakan bai hana kawancan sake fitowa ba domin gudanar da zanga-zanga duk da haramcin a fadin kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hatta daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet hausa tv.com/radio wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke jihar kano a najeriya ta amince da hukuncin kisa da kotun shari'ar musulunci ta jihar ta yankewa mawaƙin nan yahaya aminu sharif wanda ya yi batanci ga annabi muhammad tsira da amince allah su bata a gare shi da iyalan gidansa kotun ta amince da hakan ne a wani zama na minti goma sha bakwai da ta yi ranar laraba ta kafar bidiyo alkalin da ya jagoranci zaman abubakar mu'azu lamido ya ce an yi watsi da ɗaukaka ƙarar yahya aminu sharif saboda ba ta da armashi a cikin watan Ogistan shekarar 2020 ne kotun shari'ar musuluncin ta yankewa sharif hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa wasu kalamai da ake kallo a matsayin sabo da ya furta kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mawakin ya ɗauka ƙara domin kalubalantar hukuncin kuma a cikin watan nuwamban shekarar 2020 kotun jihar kano ta yi watsi da hukuncin kisa tare da ba da umarnin sake gudanar da shari'ar a gaban kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci sai dai lauyoyin da ke kare sharif na masu neman a yi masa shari'a a kotun da ba ruwanta da addini turkiya ta bayyana cewa dawo da alakar ta da isra'ila baya nufin ta juya wa al'ummar palestino bayani da yake sanar da hakan ministan harkokin wajen turkiyar mevlut chavusoglu ya ce turkiya za ta ci gaba da kare palestino duk da dawo da alakar ta da isra'ila furcin nasa dai na zuwa ne bayan da isra'ila da turkiya suka sanar da dawo da alakar su a jiya laraba bayan shafe shekaru goma na cacar baka da ta biyo bayan takaddamar jirgin ruwan nan na turkiya mavi marmara kasashen biyu kuma za su yi musayar jakadu a tsakaninsu wanda turkiya ta ce yana da mahimmanci wajen mika ta kai tsaye ga isra'ila da kuma shiga tsakani akan batutuwan da suka shafi warware rikicin bangarorin biyu da take mai da martani kan matakin kungiyar hamas ta ce duk wata hakulla alaka da isra'ila ta makarar halasta ayyukan 'yan sahayoniyar ne a yankunan falastinawa hamas ta kuma buƙaci dukkan ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙawayenta da su mai da isra'ila saniyar ware da kuma yi mata matsin lamba a kan cin zalin da kuma gallazawa al'ummar falastinu da take ci gaba da yi kamar yadda wani jigo a ƙungiyar basim na'im ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaishe da san barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun tabbatar da cewa sau goma sha tara gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar siriya tun daga farkon wannan shekara ta 2024 inda rahotannin suke fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakan kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankuna daban-daban na kasar siriya har sau goma sha tara tun daga farkon wannan shekara ta 2022 zuwa tsakiyar watan agusta Augusta kuma har-haren nata sun fi mai da hankali ne kan sansanonin soji da muhimman wuraren more rayuwar al'umma sannan mafi hatsari shine har-haren da ta kaddamar kan babban filin jirgin saman birnin damascus fadar mulkin kasar kuma harin da ya fi fuskantar tofin allatsi ne daga kasashen duniya da ma yankin gabas ta tsakiya harin wuce gona da iri na baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan kasar siriya shine a ranar 14 ga wannan wata na agusta na wannan shekara ta 2022 kan yankunan da suke gefen birnin Damascus fadar mulkin kasar ta Siriya da garin Tatus da ke gabar tekun Mediterranea. inda a dukkanin waɗannan har-hare aka samu mutuwar mutane tare da jakatan wasu na daban. majiyar rundunar sojin siriya ta sanar da cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da harin wuce gona da irin ne da wasu makamai masu linzami ta hanyar jiragen saman yaƙi kan wasu muhimman wurare da suke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar ta siriya daga gefen kudu maso gabashin birnin beirut fadar mulkin kasar labanan kuma harin ya zo ne a daidai lokacin da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare da makamai masu linzami ta ruwa kan wasu muhimman wurare da suke kudancin garin tatus da ke gabar tekun mediterania duk da cewa na'urorin kakabo makamai masu linzami mallakin rundunar sojin siriya sun yi nasarar kakabo wasu daga cikin makaman amma duk da haka hare-haren wuce gona da irin sun yi sanadiyar shahadar sojojin siriya uku tare da jikata wasu uku na daban baya ga janyo hasarar dukiyoyi masu yawa kafin nan a ranar 12 ga wannan wata na Agusta. jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyen hamidiya da ke gefen birnin kunaitara inda hare-haren suka jikkata wasu fararen hula biyu kamar yadda a yammacin wannan rana rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake kaddamar da harin wuce gona da iri kan ƙauyen hamidiya da ke gefen garin kunaitara ta arewa da harin ya sanadiyar jikkatan fararen hula biyu a ranar 22 ga watan yulin da ya gabata jiragen saman yakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi lugudan wuta kan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar ta siriya lamarin da ya janyo shahadar mutum guda tare da jikkatan wani na daban kamar yadda a wannan ranar jiragen saman yakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi lugudan wuta kan yankunan garin sa'ida zainab da ke kudancin birnin damascus da hakan yi sanadiyar shahadar sojojin siriya biyar tare da jikatan wasu bakwai na daban a ranar 6 ga watan yulin wannan shekara ta 2022 wani mutum ya yi shahada a ƙauyen haidar da ke gefen garin kunaitara kamar yadda a wannan ranar jirgin sama maras matuƙi ciki mallake rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sako bom kan wani mutum a gefen garin kunaitara lamarin da ya janyo shahadar sa nan take hakanan jirgin saman maras matuƙi ciki ya kaddamar da hari kan wani farar hula a ƙauyen haidar da ke gefen garin na tara a ranar biyu ga watan yulin wannan shekara ta 2022 harin jirgin saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan garin hamidiya da ke kudancin garin tatus ya yi sanadiyar shahadar fararen hula biyu tare da jikatan wasu mutane biyu na daban kamar yadda jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi lugudan wuta kan yankunan garin hamidiya da ke kudancin garin tatus amma babu hasarar rayuka a ranar goma ga watan yunin wannan shekara har-haren jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan babban filin jirgin saman birnin damascus fadar mulkin kasar siriya sun yi sanadiyar dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin kamar yadda majiyar rundunar sojin siriya ta sanar da cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lagudan makamai masu linzami kan yankin tuddan jolan na kasar siriya da aka mamaye tare da yankin da ke kudancin birnin damascus fadar mulkin kasar a ranar bakwai ga watan yunin wannan shekara makaman kakkaɓo jiragen saman yaƙi na ƙasar siriya sun ƙalubalanci hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka yi nufin yin lugudan wuta kan yankin kudancin birnin damascus lamarin da ya tilasta musu janyewa daga sararin samaniyar yankin hakanan a cikin daren wannan ranar jiragen saman yakin sojin gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila sun sake dawowa da nufin kaddamar da hare-haren wuce gona da iri lamarin da rundunar sojin siriya ta tilasta musu janyewa sakamakon mayar da martani da suka fuskanta A ranar 21 ga watan Mayun wannan shekara ta 2022 fararen hula uku ne suka yi shahada sakamakon harin wuce gona da irin da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar kan yankin kudancin birnin Damascus fadar mulkin kasar ta Siriya kamar yadda a yammacin wannan ranar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lugudan wuta kan gidajen fararen hula da suke yankin julan da wani yankin kudancin birnin damascus duk da na'urorin kakaɓo makamai masu linzamin sojin siriya sun yi nasarar kakaɓo mafi yawa daga cikin makaman a ranar 13 ga watan na mayu mutane biyar sun yi shahada yayin da wasu bakwai na daban suka samu raunuka ciki har da wata karamar yarinya sanadiyar lugudan wuta da jiragen saman yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kan yankin musib da ke gefen garin hama yayin da a ranar 11 ga watan na mayu rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lugudan wuta da makamai masu linzami kan yankunan da suke gefen garin kunaitara ta arewa tare da lalata gine-gine duk da cewa babu hasarar rayukan ɗan adam a wannan rana ta sha 11 ga watan mayu rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta harba makamai masu linzami kan yankin gefen ƙauyen jubata alhashab tare da harba wasu makamai masu linzami kan garin haidar da ke garin netara ta arewa da suka janyo hasarar dukiyoyi masu yawa A ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara ta 2022, sojojin gwamnatin Siriya hudu sun yi shahada yayin da wasu biyu na daban suka samu raunuka sakamakon harin wuce gona da iri da rundunar sojin haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar kan yankin birnin Damascus fadar mulkin kasar ta Siriya, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta Siriya ta jaddada cewa harin ya janyo hasarar dukiyoyi masu yawa a yankin. ranar 15 ga watan na mayu rundunar tsaron sararin samaniyar kasar siriya ta kalubalanci wani shirin kaddamar da hari da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi nufin kaddamarwa kan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar ta siriya kamar yadda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta harba wasu jerin makamai masu linzami kan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar siriya inda rundunar sojin siriya ta yi nasarar kakkaɓo wasu daga cikinsu sannan a yammacin wannan rana rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake yin lugudan wuta kan yankin arewacin julan da wani bangaren gefen birnin damascus fadar mulkin kasar ta siriya a ranar tara ga watan mayu jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi kokarin yin lugudan wuta kan yankin garin hama daga yankin arewacin kasar labanan amma suka fuskanci mai da martani daga rundunar sojin gwamnatin siriya don haka ala tilas suka janye bakar aniyarsu a ranar bakwai ga watan maris ɗin wannan shekara ta 2022 harin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi sanadiyar shahadar fararen hula biyu a yankin kudancin ƙasar siriya maje tsaron ƙasar ta siriya ta bayyana cewa da jijjifin safiyar wannan rana sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ɓangaren kudancin birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan sun harba makami mai linzami kan yankin garin damascus inda harin ya yi sanadiyar shahadar fararen hula biyu biyu a ranar 23 ga watan fabrairu wannan shekara ta 2022 rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da harin soji kan garin kunaitara inda harin ya janyo hasarar dukiyoyin fararen hulan yankin A ranar tara ga watan Fabrairu wannan shekara, sojan gwamnatin kasar Siriya guda ya yi shahada yayin da wasu abokansa biyar suka samu raunuka sakamakon harin wuce gona da iri da rundunar sojan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar kan yankin birnin Damascus, fadar mulkin kasar ta Siriya tare da janyo hasarar dukiyoyi masu yawa musamman lalata gidajen fararen hula yayin da a ranar 31 ga watan janairun wannan shekara rundunar sojin saman gwamnatin siriya ta kalubalanci harin makami mai linzami da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta harba kan yankin birnin damascus kuma babu hasarar da harin ya janyo na rai ko dukiya ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar siriya ta yi gargaɗi tare da jan kunnen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da hare-haren da take kaiwa kan ƙasarta tare da ɗora mata dukkanin alhakin abin da zai biyo baya kamar yadda gwamnatin siriya ta sha yin kira ga majalisar ɗinkin duniya musamman kwamitin tsaron majalisar kan yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa musamman ɗaukar matakin yin allah wadai da hare-haren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ƙasar ta siriya tare da ɗaukan ƙwararren matakan ganin haramtacciyar ƙasar isra'ila bata sake maimaita keta dokokin ƙasa da ƙasa kan ƙasar ta siriya ba amma har zuwa yanzu shuru kake ji wai malam ya ci shirwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryan ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usain Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan koke ko in ce kara da kasar Mali ta kai a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan cewa Faransa tana yi mata shishigi ko kuma tana kitsa har-haren da ake kaiwa a yanzu a Mali ni gani nake wannan zargi ne wanda yake ba shi da tushe ko ba gaskiya ba ganin cewa ita Mali fa ba tun kafin ma zuwan sojin Faransa ake kai har-har a kasar mali ko ba gaskiya ba kenan ni gani nake ma shi wannan shugaban rikon kwarya ko in ce shugaban mulkin soja na mali wato asimi goita kawai yana da neman suna ne kawai ya fito ya ce sojojin haya na rasha sun kasa ko in ce sun gaza ko shine ba wai zarge-zarge ba ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na tehran suna na usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa dcn jihar bauchi ina kira ga yan uwana matasa matasa waɗanda suke a cikin najeriya ina fatan za mu yi siyasar mu mai tsafta nan gaba cikin shekara 2023 allah bangi subhanahu wa ya bamu shugabanni na gari shugabanni masu kishin talaka ba masu kishin addini ba masu kishin aljihunsu ba saboda haka ina kira ga matasa mu daina ɗaukar makamai a hannunmu mu shiga bangar siyasa mu yi karatun ta natsu a zuciyoyinmu mu zauna mu duba wanda za mu zaɓa mai cancanta allah ubangiji subhanahu wa ya samu dashi To, asalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. To, da farko suna na Abubakar daga nan yau jihar Adamawa. Yau ina son in mika ayar tambaya ne a zuwa ga hukumomin kula da layukan sadarwa na kasar mu ta najeriya duba da yadda ake ta ba da sanarwa kowa ya amfani da katin na zama dan kasa wato national id card ta wannan hanyar ce za a iya tantance uh, duka wanda ya aikata laifi da waya a kai tsaye za a iya gane shi a cikin sauki to yanzu haka dai ana yin wani abubuwan amma ba a fasa aikata laifuka da waya ba kuma ba ma jin yadda ake kulle layukan mutane ba ma jin ana kama wanda suke aikata laifuka da waya yanzu haka ko kidnapping mafi akasari da waya ake yi idan an kama dan uwan mutum za a kira shi da waya a sanar mishi abun da za a a yi magana da shi kai tsaye ta waya kuma layukan sadarwa suna sane da waɗannan abubuwan kuma har yanzu babu wani mataki da aka ɗauka sai kulle layukan talakawa kawai ake yi wanda mafi akasarin su ma ba masu laifin bane to kira ga hukumar sadarwa ta najeriya da amin da yi kokari a ɗauki matakin gaggawa akan wannan al'amarin domin a ga an samu zaman lafiya da kuma ingantaccen tsaro na gode sashen hausa na muryar rediyo jamhuriyar musulunci abubakar ne daga nan yau jihar adamawa assalamu alaikum wa ta ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na biyu BOH suna na haɗa mai kwamfuta mai ma namba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa ƙwarya. To hakikanin gaskiya matakin da ƙasar jamhuriyar Nijar suka ɗauka ministoci tare da gwamnatin ƙasar na zama domin a kawar da matsalolin tsadar rayuwa gaskiya wannan mataki yana da matukan muhimmanci saboda haka ina kira ga ministocin najeriya tare da masu ruwa a tsaki da gwamnatin najeriya da su haɗa kai domin kawo ƙarshen matsalolin tsadar rayuwar da muke fama da su a ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya da abin da lafiya ke ci na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ita wasu a jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu dama da mu tafi albarkacin bakin mu ga ra'ayina ni anan shine Allah ya sa wannan shugabanni da za su yi zama na tsadar rayuwa shi dama abin da ke tumma talakawa zuwa kwarya tsadar rayuwa a yau rayuwar duka ina ta yi abin tishe shi maka da shine wanda a kullum dan adam dai ya hutar nema shi ne kuma a kullum talakawa suna kukan cewa tsadar rayuwa tsadar rayuwa to Allah sa wannan zance da ke yawo na shugabannai ya zamanto an zama mu da lalle zai amfani talakawa da al'umma Nijar gaba da da ma Afirka gaba da kasancewa wannan tsadar rayuwa ba Nijar bane kadai halayya Afirka ce duka gaba da mu da muna kira da babban murya ga shugabanninmu masu adalci su yi kokari su tausaya ma talaka shi da talaka kullum shi ke cikin wahala wannan tsadar rayuwa tana tuma kowa tuwa gwarya Allah sa zaman da za a yi ya amfani jama'a al'umma duka gaba ɗaya kuma ya zamanto zaman da za a yi an zama an cimma abin da ake so assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan game da hura jihar kano ina so ku bani dama ne tsokaci dangane da zaben da ya gudana a kasar kenya to lalle wannan zaɓe mu ba abin da za mu ce sai dai a allah ibada nasara kuma lalle allah ba da nasara domin a zaɓe ne i gudana a bisa alamu dai demokuraɗiyya ta fara tsayawa mu to muna addu'ar ubangiji allah ya sa a demokuraɗiyya ta ɗore har ma mu na nan a musamman mu nan najeriya da muke tunkarar zaɓe mu ma to ubangiji allah ya sa dimokuraɗiyya ta yi hannunta domin ta hanyar dimokuraɗiyya ne talaka zai dan warwasa duk inda iki amma idan aka ce ba dimokuraɗiyya ko kuma dimokuraɗiyya gurɓatacciya ce don haka aka ga talakawa suna shan wahala to muna addu'a kuma allah ya kawo mana shugabanni na gari a mu nijeriya da ma mu na afirka baki daya sunana gwani lawan game da fatan za ku tashi lafiya. Gidan Radio Iran da farko dai suna na Sanusi Maɗatai daga Damagaram a jamhuriyar Nijar kuma a yau zan ba da ra'ayi na ne A kan hasashen da hukumar kula da yanayi ta ƙasar Najeriya ta fitar cewar a bana za a fuskanci ambaliya a wasu sassan jihohin ƙasar Najeriya da suka haɗa da Sokoto da Kebbi da Bayelsa da kuma Delta. Gaskiya wannan hasashe abin saka zulumi ne da damuwa ga dukkanin mazauna wannan yankuna. To sai dai kafin wannan lokaci ya tabbata ina addu'ar Allah Ubangiji ya sakar da hakan ta kasance ina taya su addu'ar Allah ubangiji ya mayar musu da wannan hasashe zuwa alheri daga karshe ina wa kanmu addu'ar Allah ubangiji ya sauka mana da ruwa daidai ƙarhe mu masu albarka damunar mu kuma muna fatan Allah ubangiji ya sa albarka ita ma ina fatan za ku tashi lafiya a Heights ta hiran mai magana sun musu madatai daga damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram to ina so zan bayyana bakin ciki na dangance da hana jerin gwano zanga-zangar lumana da aka bukaci a gobe wanda gwamnatin jihar yamai ta hana to gaskiya ba mu ji daɗin haka ba kuma bai zo mana da mamaki ba to muna kira ga gwamnati wata hanya ce wanda talaka zai huto ya nuna bakin cikin shi aka abin da bai mushi ba ganin cewa a koda yaushe ana kirarin akwai demokarasiya a nan Nijar amma kuma talaka bai da incin ya hutu ya faɗi albarkacin bakin shi ko kuma ya jerin gwano ta hanyar lumana amma gwamnati take hana to gaskiya wannan abu abun ba shi bane demokrasiya ya kamata gwamnati ki rika barwa talaka dama ta ya huto ya nuna bakin cikin shi akan abin da mai mushi ba da fatan Allah gyara kuma Allah ya sa a gyara nagode ku tashi la mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la gaba dai gaba dai biyu to kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum ni ne naku abdulmumin muhammad daga jihar zamfara zai amfani da wannan dama domin na dan tambihi a bisa halin da kasan mu take ciki zai dan tambihi a bisa yan um, uwayen mu sarakuna da kuma malamai da kuma shugabannin mu yan siyasa wanda Allah ya ba jagorancin kasan nan namu su dibi girman Allah da zatin Allah su diba su san cewa wannan Allah ne ba su wannan dama domin kuma su kula da lafiyar al'umma da dukiyarsu da addininsu da mutuncinsu a zahirin gaskiya kowa ya sani irin halin najeriya take ciki hali ne na kunci da bakin ciki da jimami kamar tankar kasanmu babu shugabanni a cikinta kariba yanzu ga irin halin da najeriya ta tsinci kanta a kama talaka aikin nafin din shi a kashe shi a kori dukiyarsa in yi noma a canye kuma a koro shi kuma ka ci kasuwa da barawo wanda ya kashe ma dan uwa kana ji kana gani babu yanda za ka yi shi kamar kasa babu hukuma ina amfani da wannan dama shugabanninmu su ji tsoron Allah san Ubangiji zai taimake tambaye su ranar gobe kiyama akan jagorancin da Allah ya ba su na al'umma su tsoron Allah su ƙara diba harkar tsaro ba mun raina ƙoƙarin da kuke ba to ya kamata dan Allah dan annabi ku ƙara zage damtsi dan Allah shugabanninmu na Najeriya tun kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoninmu zuwa sarakunanmu zuwa um, zuwa 'yan uh, majalisunmu da sanatocinmu ni ne naku Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara. Assalamu alaikum dukkan muryoyin masu sauraron mu barkan mu da warhaka ina fatan kuna lafiya yau ra'ayina da zan bada akan kasar mu ta Nijar akan zawon kasar France da suka jira suka dawo a Nijar to mu gaskiya ba mu ra'ayin su ba mu goyon bayan sa illa masha Allah ba mu goyon bayan su shugaban kasar mu ba zan kai muke goyon baya abinda muke bukata gare ka kawai ka nemi su zan ka aiki su da kansu ka nemi musu ka aiki su da kansu suna sarai kasar mu ta Nijar daga naku Salim Magani daga birnin Agadas. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barka da waraka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayi na yau zai ne dangane da matsalan da ake fama da ita a nan garin Niyami musamman kame-kamen shugabannin direbobi a gwamnati take yi a cikin 'yan kwanakin nan wanda ya samu asali ne ta inda ita gwamnati ta yi ƙarin kuɗin man gazuwal ko man diesel su kuma direbobi na wayansu daga cikin motocin su kai karin kuɗin mota wanda ta dalilin haka ita gwamnati wai ta je ta kama su da irin yadda muke jin jita jita a gaskiya gani na gwamnati kamata yi ta ɗauki matakin da ya kamata ba wai ta je ta ce ta kama shugabannin direbobin ba saboda kun kara kuɗin mai dole su masu kara kuɗin sifiri kenan ana son a yi idan talaka ya kamata in ma an kara to talaka ga aikin da ake saboda a garin ne muna fama da matsaloli da dama ga matsalan kwatoci da sun toshe ga matsalan hanya wayansu unguwanni ma ba kwatocin idan ana ruwa cikin garin ne wasu unguwanni ba sa shigowa kuma gwamnati tana gani ta sa ido ta kyale a gaskiya wannan abin kunya ne abin kai ne. Allah da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara magana dangane da falalar ranar juma'a idan a kwatanta ta da sauran ranakun mako kamar yadda ya zo a cikin tambayar mai sauraronmu yusuf ali na unguwar hausawan kano najeriya kuma a cikin shirmu da ya gabata mun fara ansa tambayar inda muka bayyana kaɗan daga cikin falolin ranar juma'a da darenta da yardan allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a cikin shirinmu na yau za mu fara magana kan ayyuka na ibada wanda ya kamata mumini ya yi su a cikin dare da ranar juma'a kamar yadda kowa ya sani dai kowace rana daga cikin ranakun mako suna da ayyuka wanda suka keɓu da su haka ma ranar juma'a tana da ayyuka na musamman wanda suke keɓantu da wannan ranar ko kuma darenta banda haka ranar juma'a da dararenta suna da falala ta musamman don ana ninninka lada a cikinsu haka ma sabon Allah ta'ala ana ninninka zunuban da aka aikata a cikinsu don haka ne aka karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa mutum wanda yake son aiki na alkhairi kamar sadaka da azumi da makamancinsa sai ya ce to mustahabbi ne ya kasance a ranar juma'a don ana ninninka ladar ayyuka a cikinsa don haka kamar yadda ake ninninka ayyukan alkhairi a rana da daren juma'a haka kuma ake ninninka zunubban da mutum ya yi a cikin wa'annan lokuta don haka a nisanci sabon allah ta'ala a cikin wa'annan lokuta an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa ku nisanci sabon allah ta'ala a daren juma'a don lalle ne ana ninninka zunubi haka ma ayyukan alkhairi wanda bai aikata zunubi ba a daren juma'a za a gafarta masa duk abin da ya gabata daga zunubansa a rayuwarsa sai a ce masa ka sake sabunta aiki wanda kuma ya aikata sabon allah ta'ala a cikin daren juma'a allah ta'ala zai kama shi da dukkanin ayyukan sharri da yi a duk tsawon rayuwarsa kuma sai a ninninka masa azaba saboda wannan sabon allah da ya yi ko kuma ya aikata a daren juma'a imam sadiq alaihissalam ya kara da cewa idan ranar juma'a ta zo kifi a cikin teku da dabbobi na kan tudu duk za su daga kawukansu suna faɗa da muryoyinsu wa'anda suke nuna damuwa ya ubangiji kada ka azabtar da mu da zunuban bil'adama to a cikin dare da kuma ranar juma'a ana ayyukan ibadu masu yawa za mu kawo kaɗan daga cikinsu da farko an karɓo hadisi daga imam muhammad bakar salam yana cewa ba da sadaka ranar juma'a yana ninninka ayyuka saboda fifikon ranar juma'a kan sauran ranaku a wannan hadisin da yana faɗa a lokacin da wani ya tambaye shi dangane da yammacin alhamis sai ya mayar masa ansa yana kallon wa'anda suke zaune tare da shi yana cewa sadaka a ranar juma'a ana ninninka ta ninkin ninkin sai kuma abu na biyu aikin karatu alkur'ani mai girma a dare da ranar juma'a yana da falala mai yawa karatu alkur'ani a ranar juma'a yana da matukar muhimmanci kamar yadda ya zo cikin hadisai da dama daga ciki an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihissalam yana cewa idan daren juma'a ya shigo ka karanta suratul juma'a a sallar magariba da kuma da kuma ahad sannan a sallar isha'i kuma ka karanta suratul juma'a da sabbi hisma rabbikal a'la sai kuma aiki na uku a dare da ranar juma'a akwai sallolin nafila wanda yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci a dare da ranar juma'a akwai nafiloli da ake yi a dare da ranar juma'a da dama daga cikinsu akwai na neman gafara da kuma tuba zuwa ga allah don neman yafewar zunubai akwai kuma na neman yalwar arziki akwai na neman hadda alkur'ani mai girma da sauransu an karɓo hadisi daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar juma'a gaba ɗayanta sallah ce daga cikinsu akwai sallah mai rako'o'i biyu a karanta Fatiya har zuwa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sai a maimaita ayar har so ɗari sannan a kammala fatiyan sai kuma a karanta kul huwallahu ahad har sau ɗari biyu a raka ta ƙarshe sannan a sallame sallar bayan haka sai a ce la haula wala quwwata illa billahi al azim sau saba'in sannan yayi sujada sai ya faɗi kalmar nan ta rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi har sau ɗari sannan mutum ya roƙi abin da yake so ko kuma buƙatarsa a cikin sujadar to masu sauraro akwai ayyuka da dama wanda ake yi a dare da ranar juma'a amma saboda ƙuran lokaci anan za mu da saya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shirin na karshe shirin nan na afirka a yau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 wanda ke tabbatar da cewa a bana sun cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na faransa a cikin shirin zamu je ta bakin masana kan ko wannan 'yancin da ake faɗa ƙasashen sun same shi a zahiri sannan wani ci gaba ne kasashen suka samu tsawon waɗannan shekarun na samun 'yancin waɗannan su ne batutuwan da za mu yi ƙoƙarin kawowa a cikin shirin na yau da fatan kuma masu saurari za a kasance a tare da mu. To marilla kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wasu kasashen Afirka guda takwas da suka samu incin kansu daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa a cikin watan Agustan shekara ta 1960 wanda ke tabbatar da cewa a bana sun cika shekaru 62 da samun incin kan. To kafin mu je ta bakin bakon namu bari mu zayyano kasashen da muke son magana a kansu. Jamhuriyar Benin ita ce ta farko da ta samu nata inci. a cikin watan Ogista na shekara ta 1960 inda a ranar ɗaya ga watan Ogistan shugaban ƙasar Uber Maga ya shilanta samun 'yancin kan ƙasar daga turawan mulkin mallaka na Faransa. Uber Maga ya kuma jagoranci ƙasar da ake kira dawo mai a wancan lokacin tsakanin shekara ta 1960 zuwa 1963 sai kuma 1970 zuwa 1972 ita kuwa jamhuriyar Nijar ta samu nata inci ne a ranar uku ga watan Ogista shugaban kasar na farko Joro Hamani ne ya sanar da samun 'yancin. Ana nan tafiya na tafiya a ranar biyar ga watan Ogista Burkina Faso ta samu nata 'yanci ita ma daga turawan mulkin mallaka na Faransa Maurice Yamayango shine ya jagoranci fafatakar samarwa kasar da 'yancin shi dai Yamayango ya jagoranci kasar da ake kira Hotball ta a wancan lokacin daga shekara ta 1959 zuwa 1966 daga nan sai abricos ko kuma cote d'ivoire wacce ta samu nata inci a ranar 7 ga watan augusta na shekara ta 1960 inda a ranar felix hopot banyi ya sanar da samun incin kan kasar bayan da kasar abricos ta samu nata inci sai kuma kasar chadi wacce a ranar 11 ga watan augusta na shekarar ta 1960 ta samu nata inci wanda ke tabbatar da cewa ita ma ta cika shekaru 62 da samun incin kan daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa wanda ya sanar da samun incin kan kasar ta chadi shine francois tobolbaye wanda aka sani da angarta tambolbaye baya ga waɗannan kasashen da akwai wasu kasashen da suka hada da jamhuriyar afirka ta tsakiya da ta samu nata inci a ranar 13 ga watan augusta sai congo brazzaville wace ta samu nata inci a ranar 15 ga watan augustan sai kuma gabon wace ta samu nata inci. a ranar 17 ga watan augustan wanda kuma ke nuna cewa dukkaninsu sun cika shekara 62 da samun incin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar ta faransa to madalla yanzu bari mu dawo kan maudu'in namu na yau inda muka ce za mu ji ta bakin masana kan ci gaban da waɗannan kasashen suka samu ko aka san hakan inda kuma muke tare da malaman masani adamu masanin siyasar ƙasa da ƙasa da tattalin arziki daga birnin yamai na jamhuriyar nijar inda na fara tambayarsa kan ko ya za a kalli 'yancin da ƙasashen suka samu a tsawon waɗannan shekarun ga dai abin da yake cewa To, eh, sai a ce wato manufar ko kuma eh, tsarin da Faransa ta yi na hana wannan kasashen cimma gashin kansu wannan tsari ya yi tasiri kuma sai ce ma faransa ta yi nasara saboda yau da shekaru an samu yunkuri da gwagwarmaya sosai cikin kasashen nan na afirka tun shekara dubu da dari tara da hamsin da takwas an yi wani zaben raba gardama eh, inda aka bukaci duka waɗanda suke so su tsaya karkashin tutar faransa to su amince da wannan eh, zaɓe sai aka samu jam'iyyu kamar wannan na tawaba ta niger da takwarorinta na mali da da gine da sauransu wanda suka ce su ba su son dawoma karkashin tutar faransa suna son 'yancin su ne kawai to sai lokacin nan da gwada sa aka yi wani tsari inda duka waɗanda suke kyamar zama karkashin cutar faransa aka kau da su daga milki sai aka samu wannan tsari na independence wato na yancin kai wanda yake wato an fara wato da farko dai za a ba benin za a ba niger ɗaya ga wata uku da wata biyar ga wata odiwar aka har zuwa chadi aka yi tsari yadda za a gaggauta ba yancin su ba tare da an fuskanci matsaloli ba to wannan shine eh, ainihin abin da ya faru wato maimakon a samu wani matsayi inda za a kai ana fafatawa kamar algeria kamar su vietnam da sauransu sai faransa ta gaggauta ba da yanci da kasashe yayin da jam'in da suke mulki duka sun yarda su tsaya karkashin tutar faransa da aka yi wannan shirin ma shugaban kasan cote bai ma amince ba da a ba su yancin amma aka tilasa su to eh, da aka yi wannan tsari sai faransa ta sa ta wa wato Jacques Hokar wani jami'i nan nauyin ta ce dukkan waɗanda suke na barazana da Faransa a halaka su kuma a kiyaye yadda kasashen nan na renon Faransa ba za su samu wani shugaba wanda yake da niyyar fita daga cikin tsari wannan na Faransa. To kenan yau a tashi wani tashi abubuwan da suke faruwa shine duka waɗanda suke suna buƙatar 'yancin Afirka an kawar da su daga mulki. Waɗanda suke ƙarƙashin tutar Faransa su ne suke hawan masu mulki su ne suke cin karansu ba ba. To Malam Mamman Sani Adamu akwai masu cewa har yanzu cikin mulkin mallaka ne ake a kusan illahirin waɗannan ƙasashen guda takwas da Faransa ta yi wa mulkin mallaka ta kuma ba su inci a watan Ogista na shekarar ta 1960 ko me zaka ce kan hakan? Eh to yancin yancin ne wato Faransa ita ta kawo tutar attaken ma na kasar Nijar da na Cote d'Ivoire da duka nasaru suka rubuta su. Wato mu dai yancin kan an ba mu tuta an ba mu yanci kuma eh, gwamna tsohon gwamna na Nijar misali Colombani wanda ya yi jagorancin Nijar tana karkashin mulki mallaka sai zama mashawarci na shugaban kasa. To kenan duka dai abubuwan ba abin da ya sauya. Duka wannan mashawartan sai suka zo suka kama madafan iko wato ana samun babba ko dai suna suna cikin mayan motoci suna ziyara a sunan kasashen afirka amma zahiri wato harkokin siyasar kuɗi siyasar tattalin arziki siyasar eh, ilimi siyasar al'adu duka dai a hannun faransa to wannan kuma bai canza ba duk yunkurin da aka yi ta yi har zanga-zanga na demokaradiyya ba a da ya canza a ciki to malam mamman sani adamu za a ce kenan babu waɗanda suka taka rawar a zo a gani a cikin waɗannan ƙasashen da faransa ta rena a cikin shekarun nan na samun 'yancin kai To, um, ba za a iya hidda kasashe wanda ake ganin kamar sun lokaci-lokaci akan samu lokacin da aka yi yunkuri ko aka samu wasu magabata masu kishin kasa, akan yi yunkuri na ci gaba. to kuma daga bisani akan samu koma baya musamman eh, lokacin da sankara ya wuka raga mulki a burkina faso ya ayyana sauye-sauye wanda idan sun dore za su kai burkina faso matsayin kasa wadda take gina 'yancin kanta to sai a wayi gari ba aka fitar da wannan mulki eh, in aka ɗauki nijar haka ne an yi yunkuri na tsarin demokradiyya to amma a kwana tashi sai kuma wato faransa ta samu Eh, ainihin wato ita ce take waɗi a shi kuma take sa eh, duka abubuwan da suke gudana su dagule. to haka ne abubuwan suke wasana. sannan in an ce wanda suka ci gaba ba za a fitar da kasa ko guda wadda take karkashin tutar faransa ba saboda a kiɗin yadda ake yi yanzu duka cikin kasashen na ashirin da biyar wanda suke da nauyin bashi kuma masu fama da talauci galibin su kasashen da suke afirka kasashe ne mallakar faransa idan aka bibi kasashen da suke wanda suke na gaba a wajen bunƙasar tattalin arziki a afirka ba za a samu ƙasa ba in dai an fitar da maroko Morocco wadda ita kuma kasa ce ta Larabawa babu wata kasa cikin kasashen nan goma da wanda suka yi bunƙasa tattalin arziki babu Cote babu kamaru wanda su ne yan gaba tunda su ne ya kamata a ce su ne eh, sahun gaba Cote a ce Afirka ta yamma kamaru a afirka ta tafiya to dukan gasan nan kasashen nan biyu ba su cikin wannan tsaro domin duk da eh, ci gaban da ake ganin suna da wannan kasashe shi kuma ci gaban da ya dogara ne bisa yawan kamfanoni na faransa da suke cikin wannan kasashe to ba a samu dai wani matsayi ba inda za a ce wannan kasashen suna taka rawar gani to wasu na ganin cewa kasashe da renon ingila sun fi samun walwala ta fuskar tafiyar da harkokinsu fiye da waɗannan kasashe da faransa ta rena ko me zaka ce kan hakan eh, hakika akwai bambanci tsakanin tsari na mulkin mallaka na faransa inda aka buga mutane su zama faransawa wato a tusa masa al'adu na faransawa inda a cikin makarantun boko ma ana koya ma yara yan bakar fata cewar wai su asalin su turawa ne kakannin su wato faran ne wato mutanen asalin gol duka abubuwa da wanda idan aka girma aka yi wayo aka yi fahimci abin da yake faruwa za a ga shirme ne to hakika eh, faransa ta so ta hana yanci yayin da birtaniya in ka ɗauki kamar yadda ta yi nigeria ta sassauta mulki ta yi aiki da wato hukumomi da kuma abubuwan da ta iske to wannan shine eh, bambanci mallaka da sassautawa bangare guda da kuma mallaka da bukatar wato a tusa ra'ayin cewar duka wanda suke karkashin tutar faransa ba faransawa ne ko da suke kama bayi ne na To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan barka ke cewa mu huta lafiya. to don ne maka karshen shirin namu baki dama da kima da sauran 'yan dayoyi kaɗan zamu ta so su daga cikin labaran da aka riga aka saurara gwamnatin mali ta gabatar da wani koke gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda take zargin sojin ƙasar faransa da goyon bayan 'yan ta'addan da ke ikirari da sunan jihadi a ƙasar matakin malin dai na zuwa ne jim kaɗan bayan da ragowar sojojin faransa na tawagar barkan suka janye gaba ɗaya daga malin bayan shafe kimanin shekaru goma da sunan yaƙi da ta'addanci a ƙasar malin ta mika wannan koken ne ta hanyar wata wasiƙa da ministan harkokin wajen ƙasar abdullahi diop ya aike wa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya wace shafin intanet na jean africa ya samu samfaranta mali dai ta ce faransa na baiwa mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da ke ƙasar kayan yaƙi da kuma taimaka musu da bayanan sirri wasikar da ministan ya sanya wa hannu a ranar 15 ga watan ogustan nan ta kuma zargi Faransa da keta hurumin ƙasar. ta hanyar raketa sararin samaniyar ta da jiragen saman yaƙi da masu saukar ungulu da kuma jiragai marasa matuka ba tare da izinin bamako ba malin ta ce tana da hujjoji da dama game da hakan tuna dai malin ta buƙaci zaman gaggawa na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar akan wannan batun tana mai kuma shan alwashin kare kanta idan lamarin ya ci gaba sai dai tuni faransa ta hanyar wani sako a shafinta na twitter na ofishin jakadancin a bamako ta yi watsi da zarge-zargen tana mai nanata irin jan kokarin da ta ce ta yi wajen taimakawa malin wajen yaƙi da ta'addanci wanda a tsawon shekarun da ta kwashe a malin ta rasa har sojojinta 42 to don nan zamu kari sai Allah kamar can an da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya